Dandalin VOA na yi wa daukacin al'umma murnar sabuwar shekara tara ta 2018 wanda akan haka ne muka samu zantawa da wasu matasa dangane da bukatun da suke son su cimma tare da kudurorinsu a wannan shekara ta 2018. Farko na Abdulkarim Muhammad Buyaya. Me fatanka ga sabu mun shigo shekara ta 2018 me fatanka me kake son ka cimma a wannan shekara? A gaskiya dai ni to gaskiya ni dai abubuwa na kudurori na suna da yawa na farko duk halin da muke ciki yanzu in kika kula a wannan kasa muna da buƙatar eh, sauƙaƙawa talaka musamman wannan matsin rayuwa da talakawa suke fama da shi a wannan lokaci kamata ya ce shugabanninmu su tsaya su mai da hankali wajen ganin an kyautata wa talakawa rayuwarsu ta fuskar da za su samu <clears throat> jin daɗi a rayuwarsu da kuma walwala kamar yadda kowa yake. Kai kanka me kake son ka cimma? To gaskiya ni a karan kaina abin da nake son cimma na da kudurori da dama. Na farko daga cikin kudurorin da nake so in cimma shine akwai aure da nake so zan yi. Mm-hmm. Bayan aure da nake so zan yi sannan kuma ina so zan siyi sabbin motoci har guda biyu. <laughs> A wannan shekara? In sha Allah a wannan shekara. to duk da banda wannan kuma ina so akwai gidana da ban karasa ba mm. shi ma a wannan lokaci ina fatan in Allah ya yarda shugabannin mu za su dan sakken mana mara mm. mu samu mu cimma waɗannan abubuwa da muke so za mu yi da fatan ubangiji Allah ya tabbatar da alheri sai fatan alheri sabon shekara a sunana buhari muhammad fagi ina ji daɗin shigo wannan shekarar da allah ya ba mu ararrai muka ganta kuma muna fatan ubangiji ya sami albarka ce da kuma samun nasarori a cikinta muna duk wani ɗan adam ko kuma mutumin duniya fatan alkhairi a duk inda yake me kake son ka cimma a wannan sabon shekara gaskiya ina son abin da nake so tunda kin ga kamar yanzu na dan fara aikin jarida ina son allah ya taimake ni a wayannan kafafen yada labaran na duniya in samu kaina a ɗaya daga ciki ko voa ko bbc ko rfi ko dw ko wacce international kuma ina son allah yadda a cikin wannan shekara in aure <laughs> an yi niyya ne <laughs> to an ɗau dai layi insha allah <laughs> suna na fatima bala to fatima ga sabon shekara me fatan ki a wannan sabon shekara me ke son ki cimma To, mu dai yanzu sai abin da hali yayi saboda yadda yanayin rayuwa yake tafiya ba yadda kake son abu haka yake zuwa maka ba amma mu dai fatan da muke komai ya sauƙaƙa ya da kamar yadda yake a da. to banda haka a karan kanki akwai wani abin da yake son ki cimma ki kin aiwatar da shi kafin ƙarshen shekara in Allah ya bada ararai ni dai abin da nake so in cimma Allah ya gyara min hali na kawai wani irin hali ke da to ai san dole dai kana da kurakurai dole akwai abin da kake yi ba daidai ba to Allah ya baka ikon zama da mutane lafiya ya saka cika da imani kawai shi na Shamsu da Abdullahi to gashi mun shigo shekara ta 2018 ne kudirin ka me kake son ka cimma gaskiya muna wannan sabuwar shekara fatan alkhairi Allah ya sa ta shigo ta zo lafiya Gaskiya koma ga ƙarshen ta gaskiya ƙudurruka da nake so na cimma a wannan shekara insha Allah ina sa ran zan yi aure kuma bayan in yi aure kuma da sauran buƙatu na da kullum wanda na cimma a zuciyata amma ba kuwa nake so in gaya wa ina aure saboda ba za ka yi mana ba gaskiya sirri ne a zuciyata to auren dama ha an kammala shiri ne ana da kan shirye shirye sauran irin sai rage to Allah ida ne <laughs> sauri suna na Aisha Shehu Kabara to me kike son ki cimma a shekara ta 2018 gaskiya ina son in kai mahaifiyata maka ina son in ta yan uwana da abin da suke so sannan ina son nima in siyi mota kuma ina so in ci gaba da karatu na shine burin da nake so ne a wannan shekara. Allah ya idan shi ke kuwa fa malama. Suna Sunana Madina Shewa sa To me kike son ki cimma a shekara 2018? To ne babban kudirin da nake so in cimma a 2018 ina so in kammala karatuna kuma insha Allah a wannan shekara nake sa ran yin aure na. ta duka dai aure ne akan ran ku matasan namu ne to ai shine babban buri a cikin rayuwa duk wanda ya taka matakin aure ai ya je babban al'amari to Allah idan ne to ya tuna malamin sunana Mustafa Muhammad Kankarofi me burin ka a shekara ta 2018 gaskiya alhamdulillah akwai burka da nake da shi da yawa a 2018 domin na ga ana cimma na farko dai ina so na gana kammala karatu na na digiri domin cewa a shekarar ta gabata mun samu tsaiko na yajin aiki wanda bana fata da kuma faruwa yawa sannan kuma ina buƙatar nima da in sami kuɗi haka ne aure saboda shine kusan cikar ɗan adam burin na namu kenan to madalla da fatan Allah ya da nufi baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya